Masoya gani da ku a kamfanin Alhussein Record masu barbaɗin fassara suka fassara muku wannan fim mai suna guguwa. Guguwa kayatattun kafce ne na kamfanin Alhussein shahara kan wani jarumi wanda ya shahara wajen kwatowa yankin su 'yanci. Jarumin naka yana rayuwarsa cikin kwanciyar hankali a birni bai taɓa sanin menene ma tashin hankali ko wani faɗa na tsakanin daba da daba ba. Kwatsam sai ga kaddararsa ta bullo daga wani yankin kauye mai nisan nisa ta kawo korafinta ne wajen commissioner of police na yankin nasu a lokacin ne kuma gogon naka ya yi arba da abar kaunarsa ya ji duk duniya ba wacce yake maradi in ba ita ba cewa kwamishina of police din ne ya ba ta labari da ya so samu ta zuciya ya ce ta koma kauye kawai ta zauna tun da shi wancan dan daba ya riga da ya sheke mata dan uwa hakan ne yasa ta yi mummunan fusata ta zo ta fara tarkata ya nata ya nata tunda ta ji cewa commissioner of police ma ba zai iya wa gawurtaccen dan daban hukunci ba ta gwammace kara ta koma kauyensu ta ci gaba da rayuwa na takaici. Yayin da shi jarumin naka ya ji budurwar ta koma kauye maza ta tare ya nashi shi ma ya bi ta kauyen don ya ji ba'asi. Dirasa kauyen ne da wuya ya ji labarin ɗan daba ya kwa amshe masa budurwar yana kokarin sheke ta don ta kai karan shi zuwa Ibirni. suna kokarin sheke ta ɗin ne kawai sai suka ji diran mikiya suka ga saukan aradu a gabansu ko da ya karasa gurin nasu bai ma ragawa kowa ba hatta uban daban nasu sai da ya fata-fata da shi ya nuna masa iyakarsa karan dukan da yawa uban daban ne kanka ce me zance ya baza a gari abin yana matukar kona wa ɗan daban rai don ba a taɓa yi masa irin wannan gagarumin cin mutunci ba tabbas wannan kafce na kunshe da cakwakiyoyi fin wanda na furta a baya da nemi kayatattun kafce na fim ɗin guguwa na kamfanin alhussein don more akwakiyar da ke cikinsa kada ka manta idan wannan shine karo na farko zuwanka zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna tashar indian hausa rawa don more fashin baki da ke cikinsa ko kuma in ce recap na fina indian fassarar hausa kai dai kulla halaka da wannan canar tamu mai albarka mai suna indian hausa recap don sanar da kuma soya da zarar mun daura.